a yayin da wasu 'ya'yan jam'iyyar pdp ke ta korafi game da zaben fidda gwanin da ya gudana a jihohinsu mataimakin shugaban kasa akitan muhammad na marsambo ya yi wa 'ya'yan jam'iyyar alwashin tafiya tare mataimakin shugaban kasan da ke jawabi a wurin wani taron sulhu da 'ya'yan jam'iyyar pdp jihar yobe ya ce gwamnati ba za ta bar wani dan jam'iyya a baya ba ɗaya daga cikin abubuwan da muka tattauna a jiya shine insha Allahu idan aka yi gwamnatin nan za a yi gwamnati ne da za ta tafi da kowa da kowa ba wanda za a bari a baya insha Allah na biyu kuma mu ma a federal level duk wani wanda yake yayi takara ba za a bar shi ba shi ma ta har ma da wanda ba su takara ba za mu iyakacin kokarin mu tabbatar da kowa ya sami responsibility da za a bashi wanda shi ma zai contributing wajen ci gaban Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri shine ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar ta Yobe. Kuma yana kan gaba wajen sulhunta 'ya'yan jam'iyyar PDP jihar Yoban da ya gudana a garin Kaduna. Yanzu inda aka tsaya shine mun yi zama ƙarƙashin inuwar mataimakin shugaban ƙasa da ni da ƙanina abokin takara na Dr. Rima gama inda aka duba abubuwan da suka faru baya aka ja layi aka yafi juna aka sake dawo da zumunci don mu yi abu ɗaya mu haɗa kai mu samu nasara mu ceto al'umman jihanmu daga cikin akuba wanda gwamnatin da take ci yanzu ta jefa jihar mu a ciki. To wace fuska za ku kalli al'ummar yau nan musamman a daidai lokacin nan mafi akasar mutane suna zargin gwamnatin da jam'iyyar kace ke mulkinta da wannan laifi na rashin samun tsayayyen tsaro. Ni dan jihar Yobe ne, ni dan takarar jihar Yobe ne. yanzu abun da ya dame ni jihata duk dan yobe mace ko namiji dan uwana ne nan ne gidanmu saboda haka ni ina so in zama a kan gaba na kawo da ci gaba da zamantakewa cikin ƙoshin lafiya a jihata tun 1999 jam'iyyar adawa ta ampp yanzu apc ke mulki a jihar ta ina za ku biyo ganin cewa sun riga sun kusan watsa jijiyoyi kutun ko ina a jihar ka to ah, jijiyoyinsu bai kai ƙarfi da ikon Allah ba kuma akwai nafsi da ya ce al'umma ba su dawwama a ƙarƙashin azzaluman shugabanni ba saboda haka ni na tabbatar cewa akwai ranar ƙindillanci wasu na ganin tallan pdp zai wahala a arewacin najeriya a shekarar 2015 ta ina za ku biyo na ɗaya mutane za su tallan pdp in mutanen ingantattu ne in mutanen salihai ne to za a iya tallan pdp shi yasa a jiha na azalumai ne ba su yi tallan apc ba ni salihi ne a cikin abin da ake tafiya zan yi tallan pdp zan yi tallan nan kaina zan yi tallan duk yan takarar jihar yobe kuma allah da za ga canji to ko yaya jam'iyyar pdp za ta yi da jam'iyyar apc da ke kan madafin iko a jihar ta yobe dabta adamu bulama shine ministan da ke wakiltar al'ummar yobe a majalisar zattawar tarayyar nigeria. duk wanda yake gwamnati yake so ya ci gaba da zaɓe dole ne ya zama yana da liabilities domin me akwai abubuwan da ya kamata yi wa jama'a alkawari an zaɓe ka ga abubuwan da za ka yi ba ka iya kai ba jama'a za su kalle ka ta wannan fanni saboda ka mun da za mu shiga zaɓe ta wannan gefe na opposition dole ne mu gaya wa jama'a mu muna yobe yau shekara goma sha shida mun san abin da yake cikin yobe babban challenge na yobe shine shugabanci amma kuna ji a jikin ku za ku iya maganin boko haram a yobe to wannan kuma sha'ani ne na tsaro wanda mu ma a kulle yomin muna tare da shugaban kasa da sauran shugabanni da har shugaban yobin abu ne wanda ya shafi mu gaba daya maganar da muke yanzu akwai gwamna a yobe akwai shugaban kasa akwai yan jami'an tsaro dole ne muna haɗa kai domin mu yaƙi wannan wannan ba wai magana ne na siyasa kaɗai ba amma in Allah ya kawo mu mu akwai abubuwan da zamu yi ba abun da zan iya maka yanzu ba shi dai mataimakin shugaban kasa Akitan Muhammad Namar Samba ya kwashe kwanaki uku ne yana ganawa da 'ya'yan jam'iyyar PDP da ke arewacin Najeriya domin tabbatar da an tattake dukkanin tashin tashin da ta taso a cikin jam'iyyar da ke tunkarar zaɓuɓɓukan watan fabrairun shekarar 2015 isa lalikara murar amurka daga kaduna a najeriya